وصلى الله وبارك واكرم على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى wa الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته masu tambaya sun yi tambaya zan iya cewa wannan tambayoyin ta yi yawa ta yi yawa ta taru ta taru kuma tambayoyin nan ba maganar najeriya ake ba ba maganar nijar ake ba ba maganar saudi arabia ake ba ba maganar canada ko germany ko america ake ba tambayoyi ne suke taruwa musamman daga duniya kuma akan turo mun tambayoyi nan wani lokaci zan dan faɗa abin da na faɗa wani lokaci kuma zan ba da uzuri wani lokacin ma ba na magana to yau zan magana tambayoyin su ne kuma tambayoyin kashi ɗari kashi casa'in sun fitowa daga bakin mata ga tambayar kamar haka me yasa kai akarami ba ka da wani magana ne sai cewa a ƙara aure baka san halin da ake ciki ba ne ko ko baka san yanayin yadda tattalin arziki ya yi ƙasa ba wanda yake da mata ɗaya ma yaya ya ƙare bare kuma a ce ya ƙaro wata idan za ka yi magana so biyar ko so goma so takwas a goma kana magana a ƙara aure idan za ka yi magana so biyar za ka yi magana so uku kan a ƙara aure wadda kuma ta ce muna muku ina ina karanta muku tambayoyin da suka shigo ne ah, ba da dadewa ba wani kuma ta ce wai kai to me yasa kai in ƙara auren daɗi ne ba za ka ƙara ba sai dai ka rika zuga mazajen wasu suna ƙarawa idan idan daɗi ne kai ma ka ƙaro mana ah, <laughs> wadda kuma ta ce assalam ba da aka rabi na maka fatan alkhairi me sa to ba za ka ce maza su adalci ba ko su rika ciyarwa suna tufatarwa kafin kai musu maganar su kawo wata me ta gidan ta samu bare wanda za ta shigo <laughs> um, ina maka fata alkhairi wannan kuma ta ce salam a akarami mai tausayin maza ai mata da ya kamata ka tausaya ma ba maza ba domin su ake bari ake bari da yara da da yau da kullum muna maka fata alkhairi wannan tambayoyi guda hudu su zan yi sharhi a kansu kuma zan dauki wannan ta ƙarshen ƙarami, duk wanda ya san wannan tasha mun gina ta ne kan taimakon juna kuma mun gina ta ne kan tausaya ma mata da kare haƙƙin mata duk wanda yake bibiyar shirye-shirye mu zai san tabbas wadda tasha ta gini ne kuma ta tsayi ne kan kare martaba da mutunci na mata babban abin da ya sa muke cewa a ƙara aure shi ne mu muke rayuwa cikin al'umma talakawa irin mu da matsakaita wani lokacin ma muka ɗan leka cikin masu halin mu muka san abubuwan da muke gani na ido na zahiri kuma mu muke jin abin da muke ci kuma mu ake gaya mana abin da ake gaya mana akan abin da ya shafi zamantakewa na malam bahaushe so da yawa malamai sun yi kokari sun yi yunkuri a baya musamman a garin kano allah ya saka ma shek malamin daurawa da alkhairi a lokacin shi ne ya dagi ya jajirce kan auren da zawarawa ko shaida ne mutanen kano a wancan lokacin irin mutane da aka samu waɗanda suke son auren shi akwai masu son auren a maza su ma matan akwai masu son auren wato wani al'ada da ɗabi'a da malam bahaushe ya sa ma shi ne yake hana auren idan ba kuma ta ba a wancan lokacin an dingi ba mata kayan daki, sai a yi mata kayan daki a auren da ita wato yanzu abin a buɗe yake addini kullum sabo ne kuma kullum addini bincike ake sai dai in kai ne baka gano ba amma babu abu mai sauƙi irin ka ɗaukan ma rayuwarka abu mai sauƙi wannan gado da wannan katifu da kujeru da wannan kabat da kayan ɗaki da ake yi ai kushe shaida da yanzu ya rabu da sai an yi kabat an sa samira an cika shi da kwallaye an cika shi da menene wannan kadai ba karamin aiki ba ne sannan a ce za a zo a yi kujeru a yi gado idan ba za a yi wannan ba ba abu daya ya zama abu magana so yanzu duk an rage an rage duk an organizing dai amma abin muhallin sha'in shine ku sauƙaƙa ma kanku gado gare ku ku kai yarinya ku shi katifa gare ku ku kai yarinya ku ita haka kazalika shi ba, kar ku matsa mai sai yayi yi akwati mai taya guda uku guda hudu ya abin da yake iyawa in dai mai mutunci ne wanda ya san darajar aure. na sha ba da misali nan ce mata nawa ne suka yi aure aka kawo su ba komai kuma mazajen da suka aura suka yi musu kayan daki ba su kirguwa kuma haka yake kasancewa saboda haka mu abinda muke faɗa cewa a ƙara aure yanayin da muka ga kanmu a ciki kuma yanayin da muke ganin halayenmu na hausa fulani suna tafiya shine yake sa mu ci a ƙara aure ke kanki da mijinki da a ce je yana biye-biye yana kwashe-kwashe gara ya je ya yi auren ya samun miki lafiya ya samun makanshi shi lafiya duk da akwai masu jahiltar kansu cewa da mijinsu ya je ya ƙara aure bara ya je ya yi matan waje ma'ana ya je ta zina ta daduro ya aje wata da ya kawo kishiya wannan kuma magana ce ta jahilci magana ce ta rashin sanin ciwon kai rashin sanin abin da kike yi kina da yaya Allah ya azurta ki da yaya mata Shi nan kuma su wa'anda suka zo za su aure su sai a ce sai wanda bai da miji sai wanda ba shi da mata zai aure su mu rika kan mu adalci mu abin da sa muke cewa ƙara aure fasadi da barna ya ragu rayuwar zaurawa cikin al'umma babu aure haɗari ne ga wannan al'umma ko kowace irin al'umma ce sannan kuma duk al'ummai da ta ta taru suke assasa laifin zina wannan albar wannan al'umma Allah yana zara albarka a cikin ta, kuma Allah yana sa musu cututtuka da bala'o'a kamar yadda muke gani yanzu to dole ne ya zama ana sabbin zari ya zamanto muna tallata ma al'umma ni babban burina a karami wallahi la'azim babban jin daɗi na da burina in waye gari inda an ce za a tafi ɗaura aure ina son wannan na sha gaya mu. inda ana auren mata goma an ce an hana ta mana wallahi zabi amma abinda muke magana shine kai ka san kanka ke ma kai kai ma ka san kanka kuma kun san kanku kowa ya san abin da yake zai iya in dai har kana da halin da zaka aura masu kudade, masu hali masu wadatar da muke da su akwai wanda ana mata hamsin zai yi to amma hirar shi da ɗaya tal amma kuma a waje ba zai hana ya je ta bibiyan yaran mutane to me amfanin wannan shi ne muke magana cewa a ƙara aure mu buru mu gaskiya a ƙara aure amma kai ka san abin da kake ganin zaka yi idan Allah subhanahu wata'ala ya saba baka da hali kaka je ka jawo maka wannan shine babban tambayoyin ku da ji muna cewa mu so muke a ƙara aure so muke a ƙara aure zaurawa suna nan bila adadin mu ne shaida wallahi mu za mu gaya mu yan matan da muke da su wanda suke Najeriya da Afirka kai da duniya wanda suke son aure wallahi azim suna nan da yawa kuma na sha gaya muku in yanzu kake son macen aure ta gari kai mana magana in kina son miji na gari ke mana magana babban abin takaicin ne san duniya da kwaɗayin duniya shi yake damun wasu mata za su zo su ce suna son miji ka samu musu miji mai addini mai tarbiyya wanda ya san darajar auren daga ta laliba ta gama mai mai goma ne sai ta janye za ku ki ta zama ki ga kuma zama wannan shine a takaice dan an san tambayar da zan yi kafin zo in yi bayanai sosai sosai akan abin da yasa nake so a ƙara kuna muku fata alkhairi na mu sha'ibu a karami kana manta da subscribing da sharing da kuma danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a wannan tasha mai albarka kuna muku fata alkhairi ma